رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قامت الحريم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فلما احكم ما شاد قال بيتي فلما احكم a lokacin da ya kyautata ma sha da hu abinda ya kawata lokacin da ya kyautata ya kawata na maganganu wa akmala in sha da kuma ya kammala rera waƙoƙinsa a tafar ƙwari ilal fata sai alƙali ya karkata zuwa ga saurayi na ba da an sha'afa bil abiyat bayan ya begantu bayan ya begantu da ainihin baituttuka an gane ku da sha'afa da shagafa da an zube ne ba a da an shagafa bil abiyat hmm. ko ba a da an sha'afa bil abiyat bayan ya begantu da bayan cututtuka din na'am wa qala amma innahu qad sabata inda jami'il hukam sai ce ama bi ma'ana ku saurara wannan ama ne tambe innahu qad sabata inda jami'il hukam lallai yanda lamarin yake ya tabbata a wajen dukkan mahukunta dukkan alƙalai wa wulatul ahkam da kuma majibinta hukunce-hukunce in da jilil kiram karewan zamanin manyan mutane karewan zamanin masu karamci a gane ku zamanin masu karamci ya riga ya kare wa mailul ayyami ila li'am da kuma karkatan kwanaki zuwa ga wato marwata in an ce wa mutum la'imi dan baya shine mutumin da baya san alkhairi marwaci an gane wannan ku to yanzu kwanaki suna karkata zuwa ga li'am ne zuwa ga marowata ke na abinda da nufi zamanin da ake ciki zamani ne na marowata dole sai an yi haƙuri wannan zamanin ya wuce kuma ji wani ko idan ana yayin abu to dole sai ka bi abin a hankali a hankali ka lallaba abin ya wuce yana da wuya ka iya hana abin sai dai ka yi abin da kake iyawa a fahimta kun ga lokacin da za ake ake yayin a wajen babin aƙida da ake yayin muslim brothers ai lokacin ko ina ka bi za ga su ake yayi ko sai ga gasu nan a kasuwanni gasu a kaza suna ta da hankalin mutane amma da zamanin da ya wuce ba kaga magana ya kare misali ko to ana yin zamani a zaga wani lokacin da ana yayin wani abu ne kuma abin za ga ana ta yayin shi wani lokaci zai daga kamar yadda ka san an yi ruwa ɗauki to shi ma yanzu zamani yana karkata zuwa ga li'am wato marowata ne eh wajen ni ne ikhalin ba'alik ni ina tsammani cewa mijin ba'alaki eh, ina tsammani cewa mijinki saduƙan filkalam, mai gaskiya ne wajen magana haka nake tsammani maganar da ya faɗa gaskiya ne bariyan min malam kuma ya faranta daga zargi wa ha huwa qad i'tarafa falaki bil qard gashi nan ya yi itirafi gare ki da rance ya tabbatar cewa wato ya ci rance ya ci bashi ne wa sarraha an an al mahsab kuma ya bayyana miki da tsantsan al'amari wa bayyana misdaqan nazami kuma ya bayyana gaskiyan ainihin wannan tsari din tsarin wake din wata bayyana annahu ma'aruful azam kuma ya bayyana cewa shi mai kankararren ƙashi ne shi ya bayyana shi mai kankararren ƙashi ne wato ma'ana an kankara nama daga jikin ƙashin shi wato ma'ana yana cikin wahala a cikin rayuwarsa gyara ne wa ina inatul mu'zir wato wahal da mai uzuri malamatun zargi ne abin zargi ne mutum yana da uzuri kuma ka zo ka wahal da shi abin zargi ne wa hafsul mu'siri ma'amat ma'ana kuma tsare mutumin da yake cikin kuncin rayuwa wato wato abu ne mai radadi abu ne mai radadi wa kitmanil fakari ziharatu zihara ma boye talauci boye talauci zaharatun wato abin kyama ne eh. zarul farji da sabon ibaratu jiran kwaranyewan tsanani jiran kwaranyewan tsanani wato ta hanyar yin haƙuri ibada ne idan mutum yana cikin tsanani ya jira kwaranyewan ta hanyar yin ta haƙuri da abin da ya same shi wannan ibada ne farji ila sidri wato ki koma zuwa ga lullubanki khaidir lullubanki ki koma zuwa ga lullubanki wa azuri ba uzur kuma ki yi uzuri ga baban budurcinki baban budurci me ake nufi da ba uzuri wato mutumin da ya kusan miki da budurci wato wanda ya fara aurenki a matakin farko ya kusan da budurcinki larabawa suna kiran shi ba uzur a gane ku ki yi uzuri ga baban budurcinki wa nahmihi an garbiki ki kame daga tsananin fushinki wa tusallimi li qada'i rabbik ki sallama zuwa ga hukuncin ubangijinki insha Allah yanzu a ai magana kuɗi har abada ba za a ji ana yayin kuɗi shi kuɗi abu ne wanda ba za a kuce ana yayin shi a gare su a yadda zai ba ya sa hakuri mana shi ne yadda zai hakuri shi ma ya nemi iya abin da yake iya nema kuma gaba ya nemi iya abin da yake nema da zai iya biya ba kanshi bukata daidai gwargwado sauran al'amari ya bawa Allah hmm. misali kuma ya daɗe kuma kullum ci gaba yake misali irin irin wannan daga ana samun irin wannan wanda za a daɗe da za a wuna ta ci gaba yana ci gaba kamar kwallon gaskiya zai ci gaba zai gaba kuma ba nan ba a duniya gaba ɗaya babu babu wani wasa wanda ya fi kwallo ci gaba a duniya babu shi kwallo ya amsa a duniya sosai da shi ƙala falamma ahkama ma sha da sai ce a lokacin da ya hukunta ma sha da hu wato ya hukunta abin da ya ƙawata abin da ya ƙawata na maganganu wa akmala in sha da kuma ya kammala waƙensa na'am adafa alƙali ilil alfata sai alƙali ya karkata zuwa ga ainihin wa ila ila alfata zuwa ga budurwa ba da an sha'afa bil abiyat e bayan ya begantu da baituttuka na'am wakala amma wakala bi amma sabata inda Jami'in kam yace ku saurara lalle ya tabbata a wajen dukkan mahukunta ulatul ahkam da kuma masu jibintan hukunce hukunce alƙalai kenan Na in da jilil kiram karewar zamanin masu karamci na wa mailil ayyam ila li'am da kuma karkatan kwanaki zuwa ga wato marwata wa in li ikhdalu ba'laki wa in la ikhazi ina tsammanin cewa mijinki mm, sadukan fil kalam bai gaskiya ne wajen magana bariyan min al malami kuma wato kubutacce ne daga zargi na'am wa huwa qad itarafa laki bil qard gashi nan yayi itirafi gare ki da zance wa sarraha an al mahd kuma ya bayyana da tsantsan magana wa bayyana misdaq an nabi kuma ya bayyana gaskiyan abinda ya bayyana gaskiyan wannan tsarin wake din wata bayyana annahu ma'ruful azm kuma ya bayyana cewa shi ne kankararren kashi ne wa inatul mu'zir wa wato wa inatul mu'zir al eh? hmm. mala'aba eh malamatu wato wahalar da mai uzuri wahalar da mai uzuri abin zargi ne wa hafsul mu'siri ma'amalat kuma tsare wanda yake cikin kuncin rayuwa wato abu ne mai ainihin raɗaɗi raɗaɗi ne wasu tumanin fatsarin zahadatu boye talauci wato abin kyama ne wanta zarul farji musabar ibada wato jiran yawan musiba ta hanyar yin haƙuri ibada ne farji ila fitrik ki koma zuwa ga wa wazuri a ba uzirik ki yi uzuri ga baban wato budurcin ki wa nahmihi an garbi ki kame daga ainihin tsananin fushin ki wa sallami li qada'i rabbi wa sallimi wa sallimi ki sallama zuwa ga hukunci ubangiji الأربعون النووي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثالث عشر حديث نقوم شاؤه عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه عن كأولك أبي حمزة شيري أنس بن مالك الله يقارى ما يدع خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدما نمن ذا الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا wannan hadisi ya nuna mana manzo Allah yana da kudam masu masa hidima yanzu ya halarta malami ya samu ainihin masu hidima gare shi a ce misali malami yana da masu gudanar da wannan zai je in harkar zuwa kasuwa ne akwai mai zuwa kasuwa harkar abin da ya shafi buga ne da wanki da wasu abubuwa duk yana da shi harka na kaza kun gane ku to manzon Allah yana da masu hidima da yawa kun gane ku ga ɗaya daga cikinsu akwai Anas dan akwai irin su Mugira bin Shu'ba akwai dai sahabbai da yawa wanda su masu hidima ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ku amma a wannan zamanin samun masu hidima sai kana da kuɗi in ba ka da kuɗi ba zai yiwu ba misali ko galiban a ce misali kana da wannan zai ma kaza wannan zai ma kaza wannan zai ma kaza to in ba ka da kuɗi yana da wuya zai iya yiwuwa amma da wuya an fahimci wannan to amma na? za ga wani yana da bayi su ba kamar yadda da wadatar su ba ɗan za ga kowane sahabi za ga yana da masu hidima wani yana da masu hidima masu shi tana da masu hidima ta harka ce ta kana da ainihin bayi in kana da bayi da su ma wannan aiki din da sauransu amma kamar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake kowa yana so ne ya yi don ya samu albarka an gane ku to shi anas wato tun yana yaro mahaifiyarsa ta miƙa shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ku na'am ala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hmm. wato ɗayan ku ba shi da imani hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi hmm. har sai ya so ma dan uwan shi abin da yake so wa kanshi hatta yuhibba da yawa daga cikin ɗalibai zaka suna cewa hatta hibbu. an gane idan hatta ya zo ya kamata ya zamanto wato wannan fi'il mudari ya zamanto masu ko bi an almudmara wujuban ba'da hatta an gane ku idan kuma mun dauki wata mazhaba daga cikin mazhaban malaman nahawu akwai masu ganin hatta din shi da kanshi yake yin nasaba ba wai almudmara ba misali A gano wannan so ɗayan ku bashi da imani sai ya so wa ɗan uwan shi abin da yake so wa kanshi to idan an ce ɗayan ku bashi da imani ana nufin kenan ya yarda an ce bashi da imani la yi umiru duku ɗayan ku bashi da imani ɗan muka fassara shi ala zahiri ana nufin ya fita musulunci ana nufin ba shi da imani imani wanda yake kishiyar mai kishiyar fasikanci akwai imani mai kishiyar kafirci a gani akwai kuma imani kishiyar fasikanci to wannan imani ne kishiyar fasikanci yana mai ake nufi yana da imani amma imanin bai cika ba a gane wani ku me yasa saboda wannan aiki cewa mutum ya so wa ɗan uwanshi abin da yake so wa kanshi idan mutum baya so wa ɗan uwanshi abin da yake so wa kanshi yi rada kenan wannan aiki kafin ne shi ne abinda mutum zai duba a ce kai din nan kana da san kanka komai in yanzu kana so a ce kai za ka samu kada wani ya samu a nan wajen kabo bauta wa gunshi ne ko ka aikata aiki da zai fitar da kai musulunci ba ka yi ba to wannan shi ne na da girma wanda ya sanya malamai suke cewa imanin ɗayan ku baya cika saboda ba wai ana nufin in mutum ya aikata wannan ya fita musulunci ba ne a gani in ku an ce fita musulunci ne mutanen da suka fita musulunci suna fada yawa eh a kasuwa akwai mutum akwai dan kasuwan da in yana da shago yana siyar da wani abu yana samun kuɗi baya san a ce wani ya bude irin wannan abu zan shi yana kuɗin ciki da abu to shi kenan ya yi rida eh aka ba za a ce ya yi rida misali in ka buɗe wani shago kana samun ciniki sai aka ce ga wani mutum ma ya zo da jali wanda ya ninninka naka to idan ba kana da imani ba zai ga mutum ya koma yana baƙin ciki ya koma yana damuwa akan wannan abu har ma ya nuna ma wannan mutum baya kaunar shi nani to kaga ashe mutumin da yake hasada da ci gaban wani mutum kafiri ne Mai hasada da ci gaban wani ya da to ai ne nan wajen cewa mutumin da baya so wa dan uwan shi abin da yake so wa kanshi yana bakin cikin ci gaban dan uwan shi ba shi da imani me ma'anan ba shi da imani imanin shi bai cika ba gane ku to la a duku. imanin ɗayan ku bai cika ba hatta ne a kan imani hibba da nasu har sai ya so wa dan uwan shi abin da yake so wa kanshi rawahul bukhari wa muslim lazimcin hasadan na maganar cewa yana yi aiki duk wanda yake hasadan kamar ai muna jayayya ne da kaddara Allah ne ya kaddara wa mai hasada wato da lazimcin ki rago hmm. amma shi a cikin zuciyar shi zai iya gaya ma cewa yana bakin ciki da Allah babu mai hasada wanda zai gaya ma cewa shi yana fada da Allah ne babu shi shi sai dai cewa a gaya ma lazumin maganar. idan Allah ya ba wani dukiya ko Allah ya sa kun bude shago da wani yana ta samun ci gaba sai kana bakin ciki da wannan ci gaban za a ce lazumin wannan shine kaman kana fada da Allah ne lazumin wannan kaman kana nuna Allah da ya bashi arziki bai iya ba kai ne ka iya to mutumin kuma da ya rena ma Allah ya kafirta amma jona wannan shine lazimul mazhab amma lazimul mazhab hal huwa mazhab in ka doka shine mazhab to kenan mai hasada kafiri ne in ka ɗauki lazimin mazhab amma shi mai hasada a cikin zuciyar shi tsakanin shi tsakanin da Allah kai ka san mai hasada ba da Allah yake faɗa ba shi kai tsaye da kai yake faɗa ko sai dai cewa sakamakon abin da yin an duba Allah shi ya baka wannan wadata kuma Allah shi ya aje ka a wannan matsayi shi kuma sai ya ce bai yarda da matsayin ba to sai ya ce to kamar yana faɗa ne da Allah da ya baka wannan matsayi na nuna ku baka a nan wajen ba za a ce mai mahasadi ya yarda ba mai hasada musulmi ne wanda ya aikata manyan zunubai so da aka imanin shi da shi ba na Allah ma na nufin mutum ɗan uwanka amma shi kafiri kana baƙin ciki da abin da yake samu saboda kana ganin zai amfani da dukiyar shi ya yi faɗa da musulunci wannan kuma daban eh amma Allah na iya ba kafiri wadata sai ka yi haƙuri da abin da Allah ya ba shi kar ka da hankalin kanka na'am wa alaikum salam na'am addu'a ce mai a ƙwarar da su za ka yi mai addu'a Allah shirye shi ma abu ne mai kyau maka mai addu'a Allah shirye shi na'am da wannan hadisun shi ya kamar ko da wannan hadisun da ke ba da kiwa shi wannan da shi ruwa rafa da hadisin shi kafiri ɗan uwanka ne kabiri don uwanka ne a wannan ai dan wanda ake nufi dan uwa a cikin musulunci imanin ɗayan ku baya cika har sai ya soma dan uwan shi abin da yake so kansa yan uwa taka na musulunci ake nufi hmm. no shirye shi saka ni kuma a wajen addu'a na zanta addu'a Allah Allah Allah ya mutunta da shi ba ba zan kila ba kila ko zai zai dariya wani dariya zai yi sai Allah Allah ya sa maka shigo cikin wallahi dan ina son ka zai ji dadi na'am takfirul mutlaq wal muayyan wato takfirul mutlaq da kuma takfirul muayyan wa shurutut takfir eh menene takfirul mutlaq eh ce duk wanda ya aikata kaza ya kafirta duk wanda ya zagi annabi ya kafirta duk wanda ya tsare tashin kiyama ya kafirta kaga wannan shine at-takfir al-mutlaq na saki abin ban kira sunan wani ba an gani amma in ce wani ya zagi annabi saboda kafiri ne shi ina ba san gane wani ya zagi annabi saboda ka yayi ridda da kuma da irin misalin wannan kasetin nan na yan faida din nan da suka da suka yada din nan na cewa na cewa menene ma cewa cewa Allah ya gaza cewa Allah ya gaza ko Ibrahim ya ya bashi menene ya bashi Ibrahim ya ba shi amana Allah ya gaza. Wa Ibrahim Yas ya ba Allah amana Allah ya gaza. Sun faɗi manzaru miyagu na kafirci na ainihin raina Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga irin wannan duk wanda ya faɗi wannan magana zai ce wannan mawaki da ya faɗi wannan magana ya yi rita misali. A gane? wannan shi ne tafsirin mu'ayyar. ka kama sunan wani ka ce wane ya kafirta na'am na'am wa shuruɗu da kuma sharuɗan kafirtawa din inna mas'alata tafsir mu'ayyan min da masail allati a fiha ba da nasu yau lalle matsalar tafiyar mu'ayyan matsalar kafirta wani mutum a ayyananne yana daga cikin matsaloli mas'aloli allati a fiha ba da nasu al yau wanda wasu mutane suka auka a cikinta a yau fa innaka tajidu ahaduhum yaqul an domin lalle kai zaka ji dayan yana yana faɗa game da wani annahu kafiru cewa lalle shi kafiri ne au fajiru eh zai kama sunan wani ce wani kafiri ne ko wani fajiri ne au mal'un ko wani tsinanne ne shi wani abu da abin da ya kama da wannan bidun dawabi ba tare da ainihin ƙa'idoji ba na mabidun tasabbu kenan kafin a ce wa mutum kafiri kenan akwai ƙa'idoji akwai dokokin da ake so a bi to shi wannan sai ya kama sunan wani ya ce masa kafiri ba tare da bin ka'idojin ba kuma ba tare da bincike ba wakar sabaka an bayyana an bayyana eh, an bayyana kudurar takfir hakika ya gabata mun yi bayanin hadarin kafirtawa mun ga an bayanin cewa lalle a wajen ahlus sunna wal jama'a sun dauki matsala na kafirtawa matsala ne mai gayan hadari an gane ku aula an muslim ko kuma tsine wa musulmi matsala ne mai gayan haɗari. wa islafin kufri wato da kuma sakin kafirci awul la'ana ko sakin tsinuwa a gare shi ba tare da sababi na shari'a ba eh, yana wajabtar da kafircinsa hmm. eh, ba tare da sababi na shari'a ba wanda yake wajabtar da kafircinsa an gani sai idan an samu sababi na shari'a wanda yake wajabtar da kafircinsa kafin a kira shi kafiri wa ma kuduratul mas'ala wa idan sha'aniha wato duk da ainihin hadarin wannan matsala da kuma girman sha'aninta na muridu an nas'ala fa naqul muna so mu yi tambaya sai mu ce hal yadu takfir al-muslim al-mu'ayyan shin yana halarta a kafirta wani musulmi a ne kamar misali in ce in ce in ce malam maci kafiri ne shi ko malam mudi kafiri ne shi in kama sunan wani mutum kai tsaye in ce masa kafiri ya halatta wahal da zalika dawabitu wa shuru shin wannan yana da dokoki da sharuɗa ko ba shi da dokoki na ko kuma kawai an saki al'amarin ne kowa ya faɗa abin da ya ga dama fadilatu sheikh ibn usaimin Allah ya masa rahama yana cewa na'am yajuzu lana an nutlika ala shakhsin bi ainihi Allah eh, yana halatta a gare mu mu wawaita ga wani mutum ne. cewa lallai shi kafiri ne za ta haka ƙarfi a asbabul kufri idan sabubba na kafirci suka tabbata a gare shi na gane idan har ya zamanto sabubba na kafirci sun tabbata a gare shi to ya halatta a wawaita kalmar kafirci a jingina masa falau aina rajulan yunkiru risala da mun ga wani mutum yana inkarin manzanci yace bai yarda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba aw rajulan yushibu tahakkum ila taghut ko wani mutum wanda yake son kai hukunci zuwa ga dagutu wani mutum wanda yake ya halatta kai tsaye a kai hukunci zuwa ga tsarin demokradiyya kai tsaye ya halatta a kai hukunci zuwa ga tsari na kwaminisanci kai tsaye wani mutum ya faɗi wannan magana an gane bai ce wai wato kai ƙara zuwa ga tsarin demokradiyya lalura ba ne in ya ce lalura ne to wannan dama-dama amma sai ce tsarin demokradiyya tsari ne wanda kai tsaye ya halatta an gani ko kuma ya ce tsarin demokuraɗiyya ya fi tsarin musulunci ma kyau ko ya ce tsarin musulunci ma ya riga ya tsofe zamanin shi ya riga ya wuce yanzu ba a yayin kai hukunci zuwa ga musulunci sai ya faɗi wannan magana ko da yana sallah ko yana azumi ko yana zakka ko yana aikin haji sunan wannan mutumin kafiri eh auratul mizihul hukm bi ghairi ma anzalallah ko kuma mutumin da yake halarta yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba yace ya halatta a yi hukunci da tsari wanda ba na Allah ba tsari wanda mutane suka zauna suka tsara za a iya kai hukunci zuwa gare shi ya faɗa haka wa yaqulu innahu khairun min ya yace tsarin da ba na Allah ba kamar yace tsarin democracy ko tsari na gurgudu ya fi alkhairi fiye da tsarin Allah ba da an taƙo wa ta alaihi to wannan mutumin ya yi ridda amma kafin a kafirta shi sai hujja ya tsayu a gare shi za a zaunar da shi a ce wani ka san abin da ka faɗa kuwa yace me ya faɗa ka buɗe baki ka ce tsarin demokaradiyya ya fi tsarin musulunci yace kwarai da gaske na faɗa aka ce ka san tsarin musulunci ce tsarin musulunci a ƙauyenci ne ƙauyenci ne tabbas ƙauyenci ne ba na shakka akan haka ku ne ma nake so ku gane cewa ku fahimci cewa kuna cikin kuskure da kuke bin tsarin musulunci malamai suka zaunar da shi aka tsaye mai da hujja a gusa mai da shubha amma ya ki janyewa ya tsaya kyam kan ra'ayinsa a lokacin sai malamai su ce to ka yi rinda abin da suke nufi da yayin rinda jinin shi ya halatta matar shi ta saku sannan kuma dukiyarsa ya zama to ganima ga bai malin musulmi sannan ba za a yi masa sallah ba in ya mutu na ba gani? sannan ba za a binne shi a makabatar musulmi ba da sauran abubuwa wanda suke biyowa baya an mutum ya yi rinda abu wannan mutumin tabbas ya yi rinda ya fita cikin addinin musulunci amma bayan an tsaye mai da hujja kuma an kusa mai da shubha Da amfani na na nahkumu alayhi bi Allah kafir to lalle mu za mu yi hukunci a gare cewa lalle shi kafiri ne za mu ta asbabul kufr idan aka samu sabubba na kafirci wata haka tsaksuru kuma sharuɗa suka tabbata cewa wani ya yi ridda wanta fatul mawali kuma ya zama to mani'u ya kori ya zama ba wani mani'u fa inna la nukaffiru shakhsa bi aini to lalle mu za mu kafirta mutum ainihin sa wa nalzamu bi rujuu ila al-islam wa nalzimuhu wa nalzimuhu bi ya mu nizimta mai ya dawo musulunci cewa ya dawo musulunci ko kuma kashe shi magana ya kare na'am gaskiya magana ne wanda zai iya sa ya rinta amma idan ya ɗauki abu da ahal bajira ɗin a matsayin shi ma kamar hadisi ne na manzan Allah dan akwai abu da ahal madina wanda yake matsayin hadisi misali akwai aikin mutanen madina kan kiran sallah yadda aka kira sallah tun zamanin manzo har zuwa lokacin imam malik ko kuma amur ahal madina game da irin su mudin nabi mudin nabi tun daga zamanin annabi mudin nabi ya gudana har zuwa ga zamanin imam malik to ire-iren wa'annan wanda suka zo mutawatir in ya ɗauka su ne yake nufi da amal al madina to wannan zai mu ce wato jahilcin ya ce amala al madina ya fi hadisi shi ne kuskuren in dai hadisi ya inganta ai ba zai karo da amal al madina ba an gane wannan wani to amma in yana nufin cewa amal al madina kawai irin abin da aka yi saɓani a kai dan akwai amal al-Madina wanda Malik ya faɗa wanda shi ya faɗa amma kuma akwai sabanin malamai a kan sun zo yake nufi sun fi hadisi gaskiya ya karyata magana manzo wato ana ce mai tsoron rinda gaskiya duk wanda ya faɗi wannan zai iya rinda kuma dama mai wannan magana ai bai ba san darajar hadisi ba mutumin da yake kama hadisi ya wulakanta ai yana kana ganin magana rinda ya kama hanyar rinda an gane wannan ko wa iyyazu billah hmm. Idan na ya sadu da ya ulbarta kalle, waje an yi ta wasu da wa bai na riya musamman nuna luƙaya. Ya waje ya shiga tsakiya tsakanin shida da yawun nan, ya kamata wani nunin ya shiga tsakiya. Ana kiran wannan nunin nunin luƙaya. إذا اتصل الحرفان من وعن بياء المتكلم إذا حرف غدا بي suka sadu su harfofin nan da min da an da sadu da ya'ul mutakallim wa da tawassul nunul wiqaya ya zama to wajibi nunul wiqaya ya shiga tsakiya ya zama to dole nunul shiga tsakiya ne wajen idan tasalat ladun aw in aw ida akhawati idan rajul ko in ko ɗaya daga cikin ƴan uwanta suka sadu da ya'ul mutakallim jaza wasu nunul wiqaya to ya halatta nunul wiqaya ya shiga tsakiya na'am wa huwa kathirun fi laita wannan yana da yawa ga laita yana da yawa Thank you. a gane abinda yake faruwa su suna son shi ne kawai kasan wani kawai in yana son ka abin abinda ka faɗa misali ka duba wa'annan mutane yan faida din nan ka ga mutum kai kanka wai kana musulmi ka wani ya ce wai Allah ya gaza Ibrahim ya ya ba Allah aiki Allah ya gaza a ina ganin in ka san abin da kake ya kamata ce ka dauki makami ne takobi ka fulle mishi kai to wai gashi an taru lokacin da ake wannan waƙen ba taruwa aka yi kuma da aka taru mutane da suke nan suna jin daɗin magana suna suna murna kaga duk wannan yana nuna ma har yanzu mutane suna cikin jahilci wajen fahimtar addini to shi ma mutum ya zo ya kalli hadisin annabi ingantacce ya kalli bukari ya kalli muslim ya zo ya zaga ya faɗa abin da ya gara ma shi. an gane in an yi magana ce tufa ɗan malam ne ba in wani ya kai inta zai ce wai ɗan malam ne kafin da ɗan malam ne kada ma ka ce komai ya kana shayar da shi da ɗan abin da in eh. aka fara bugawa sai sun mai jiki ya dawo dole ko ya yi kuskure yanzu suka san abu na kasar da eh. a gane shi kuma ya canza shi za ka yi wurin wannan ya kawo tambaya shi ya fara sai ɗayan sai na ƙarshe ya zo ya ce to ni zai fara ina ganin kaza ne kaza da zai bayani so ce haka ne shi ma in ya gane abu ya zama dole ne to ya gama da kiyaye amma da hadisi ne duk gaskiya shi ba zai karba ba shi wannan bawan Allah babu abin da yake ki kamar yaji an ce annabi ya ce ka san dama an ce alamun gane dan bid'a kyaman hadisin annabi in za ka kawo mutum hadisi ka so ka gane dan bid'a ka kawo mai hadisi ka rike gidda mai da ka ga yana kyaman hadisi to kaka hada kaka ainihin wani shakka dan bid'a ne kawai an gane to wannan bawan Allah babu wani abin da yake kyama kamar hadisi duk wani kokarin da za ka yi ka kawo mai hadisi cewa ya kuma shi ne gaskiya su bari ba amma ka kawo mai magana ƙala maliku to wannan ƙala maliku ya fi ƙala lawo ƙala rasulu ba a wajen shi to mafi yawan wanda suke zagaye da shi wasu karatun boko suka yi babu karatun addini samsam wato suna cike da jahilci wani zaga kawai ya karanci turanci ne kawai wani jarida ya karanta kawai ba abin da ya sani sai jarida to daga nan kuma sai ya zauna wajen shi

kuma a hankali nan gaba za su gano za su gano ban kaura da kawai shi ba duk wani abin da zai yi ya hadisin annabi zai yi kaga yan kara kato da ya kamata a ce an kira sunan zuwa jawo shi ya ya musu nan da yan a to amma yan kara kato tun da ya ga abokansa ne to bai san a taɓa su a dama sallar ta yi mana alwala ta yi amma su ya kara kasu abinda ake so a gane su in kare suka yi ba su yadda da shi bane ba wai bari bane shi dan kara kasu ya ce ne in ba abin da ya zo cikin qur'ani ba ƙarya ne abin da ya ce kenan an gano wannan kaga ƙaryata abin da ya tabbata cikin hadisi shi ne abin da ya sa ɗan alaƙato ya ɓace yauwa idan mm. yana goyon bayan zamana ai a hankali a hankali na yadda ba zamanin malamin kuma wani wanda za ku ji malam na yawan ambatan sunan shi malam na yawan kama sunan shi ba sai na kama sunan shi yanzu ba to shi yana yawan magana kan ƙarya ta fiƙi ƙarya ta fiƙi sai malam ya ce to wani in ka ji mutum na yawan ƙarya ta fiƙi to nan gaba a jiki ba zai karya ta To kuma haka aka yi daga baya ƙarshen rayuwar mutum sai da ya zama ɗan alaƙa ta kuma ya zama ɗan shi'a abubuwa biyu ya haɗa da ƙalaƙatanci da shi'a gaba ɗaya kaga sai zama karama ga malamin gobe ce kaga mutum na yawan ta bidiyo to insha Allah sakamakon shi zai ta hadisi nan gaba to shi ya ce wai wai magar malamin fiqh ba a tsere wahala kan littafin fiqh kawai a koma kan hadisi shi lokacin ya kamar yana ganin irin shi mai bin hadisi ya yi watsi da littafin fiqh gaba daya to sai malamin mai wannan rajin to shi ma kaga mutum yana yawan wasa da hadisin annabi to ga ai kasan wannan da wuya ya kai labari Allah ya sauwa a hankali a hankali nan gaba sai ya faɗi magana da ya fi ƙarfin ɗaliban su kansu wani da su hmm. amma dai wani abu ko guda ɗaya inda wani ne ya yi wannan daga cikin yan bid'a da an haɗa wa'azi a kan shi shi ne babban rashin adalcin da aka yi shi saboda ya fito a wani gida duk laifin da ya yi gaba ɗaya ba a iya faɗa sai duka ji ana magana kuskus a gefe ba a san kowa ya sani kaga wannan kuma ya wuce ba addini bane wani abu ne daban kuma ake yi wanda ya kamata a fito a nuna wa jama'a masu halartar wannan waje lalle fa wani ya bace Lallai hanyar da yake kai ba hanya bane mai kyau an kasa yin wannan wanda dan ka ki zuwa amma kuma abokinka na zuwa kuma ka kasa hana shi zuwa kuma har wani ya bace kana da iko kamar nasiya baka da uzuri baka da uzuri domin irin ta'addancin da wannan bawan Allah yake ko ɗan ƙara ƙasu ba sa yi to ɗan ƙara ƙasu an san cewa ma ɗan bid'a ne kaga duk wanda yake ɗan ƙara ƙasu na magana zai ce ɗan ƙara ƙasu ne to wannan da sunan gidan ahalus sunna ake yin wannan da sunan gidan ahalus sunna ake wannan ta'addanci an fahimta wannan ko to ashe ya kamata shi wannan shi ya fi cancanta a nuna wa mutane cewa kuskure ne lokacin da aka samu wani bawan Allah wanda gari da yaro ya dauko wannan gida yana ikarin hadisi yana kaza yana kaza yana kaza eh to ai ina ganin ba ba kyale shi ba wa'azin ƙasa wa'azin local government wa'azin state state ba a sunan shi ake kama wa saboda shi bai fito a wannan gidan bane misali amma in ka fito a wannan gidan duk abin da ka aikata ko ka kafirta kai musulmi ne kama shi wannan kariyar yadda aka hada wa'azi a kan shi aka yi mishi rugu-rugu aka nuna wa mutane wallahi ba yahudi ne a yi hankali da shi ba musulmi ba ne shi ba kuma irin abin da wannan ke yi shi wannan ke yi to ka Allah ya sauwaje subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu